Ya Allah ya Allah ni kai ne na baro ki ka ka ba Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2024 da fatar an shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shekara ta dubu biyu da uku ta wuce kuma kamar kowane fannin rayuwa yayin da al'umma ke san barka a waɗansu fannoni a waɗansu fuskokin kuma ta bar baya da ƙura da ake neman mafita. A yau Za mu yaya kallabin shirin na wannan shekarar ne da nazarin abin da ya zame wa al'umma rikawuya da kuma matakan da suke neman ganin hukumomi sun ɗauka domin samun ingancin rayuwa da ci gaban al'umman. Faro daga Najeriya, inda wakilin Mubaraka Bashir ta yi hira da mata 'yan gwaggwarmaya a jihar Kano da suka hada da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani. waɗanda suka ambaci janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a matsayin sanadin matsi da aka fuskanta a shekarar da ta shige. A wannan shekarar da muke ban kwana da ita zamu ci abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa ah, musamman mu da muke ma'aikata dan abin da kake samu a ƙarshen wata da ka samu haka dan yi dan zubin da shi kai wa iyali kai wa yan uwa abokan arziki abubuwa amma cikin wannan shekara zan iya cewa abin gaskiya baya yiwuwa saboda tsadan mai idan da kina kashe dubu ashirin a wata saboda ki je aiki a ɗan abin hawan da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai dubu sittin abin ya kai mahawar sun haje ma ababen hawan su gaskiya rayuwa ta yi tsada sosai wannan kuma um, kuɗin mai da aka samu ya karu ya sa kayan masarufi komai dai ya yi tsada rayuwa ta yi tsada in ma mota haya kika ce za yau sai kika kashe dubu biyu kamar ki je kauye a da gaskiya abin da ba a cewa komai gaskiya bana dai kam ba zancen wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha mm. ki ji abin da ta faɗa shin mm. ke tunda ke a gida kike ya menene tsone miki ido ina sai da siye da siyarwa komai da zaka fita ka siyo abin da aka siyo shi dubu ɗaya yanzu sai kin sa dubu biyu kin siya ga tsadar rayuwa komai yanzu harka ake ta abinci abin da ka samu abinci ne abincin ma na zubin mutane da yawa ba ta yiwa wallahi sai dai hamdala kawai to ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara tunda ai zamani ya canza idan ana rayuwa ce ta taimakakeniya ka taimaka wa mai gida mai gida ya wannan tunda hannu ɗaya kamar baya ɗaukan jinka aka ce ko gaskiya akwai kalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai domin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara ƙanana yanzu an ƙara sa su tallace-tallace domin yanayin makaranta ma za ka ga ba zuwa suke yi ba sosai saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida yanzu kusan su suke yi saboda iyayenmu mata da suke gida kin ga ba kowa yake aiki ba akwai masu sana'a ne a gida to a gidan bayuwa take ba sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci to yanayin zuwa makaranta su ga dole ya samu tasgaro ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa akwai kalubale sosai a ciki da muke fuskanta to malama jamila ke wuce ma'aikaciya kin ji abin da abida ta ce akwai matsala ta dora wa yara tallace-tallace wanda kuma yake kawo cikas ga harkar karatunsu eh gaskiya haka ne kamar yadda ta faɗa saboda yanzu na ma idan kika fito kika shiga lokuna sai ki ringa kirga tukunyan awara akan layi da tukunyar wayanan fulawa kuma 'yan mata ne zai ga suna sai da waɗannan abubuwa ba sa makaranta ke nuna na nuna alamun ba sa makaranta saboda da yawa ma'aifinsu ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba iyayensu ma su ma kuma ba su da yadda za su sai fa yaran na sun tafi to ina ga lokacin makaranta ko da ma sun je boko to ana cike da kullum fashi idan ma kuma an je bokon ma tsirga to islamiyya ba ba za a je ba to ma in gaya miki ma ai a zamanin nan in ce tarbiyya tana haɗe da ni da kuɗi ne ta yaya ban fahimta abin da nake nufi tarbiyya tana da haɗe da kuɗi idan mahaifi ba zai iya ɗaukan nauyin 'ya'yansa ba alal misali a daidai abin da ya shafi auduga da sa budurwa za ta yi amfani da shi um, sabulu wanki hoda nan da aka san mace da kwalliya da shi to kin gani na tarbiyya yake in ba zai iya bayarwa wannan kan sa yara ma su shiga wani yanayi. Hmm. shi yasa muke ganin abubuwa lalacewa kala kala musamman wannan shigowa ta zamani nan da zan ce cewa social media sai ki gani yara suna shiga suna abubuwa da suka ga dama sabin dan abin da saurayi zai yaudare su ya basu to kin gani ai yana haɗe da tattalin rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar. Um, to me zaki ce ta ce? Wallahi har ta tuno min da wasu nan yara a bayan mutum suke. Wallahi ba su fi shekara biyar ba idan mangarba ta yi. su suke zuwa su kwankwasa gida sai su ce don Allah taimaka musu da abinci sai an ba su tukuna su je su kai wa iyayensu to su iyayen suna menene duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki amma amma ni kai na abin ne mamaki dai koran nan halaka na gansu a nan gida bakwai yaran mm. abin ba daɗi kawai suka biyo ni dan Allah kina da naira 20 na ce wallahi ba kuɗi da kuɗi a jikina to yanzu ma iya yara kanana matsin tattalin arzikin nan ne ya janyo um, taɓarɓarewar tarbiyya kamar yadda malama jamila take faɗa wala rashin tukunyan awarar daga farkon layi har ƙarshe an ɗora ita uwar an ce ba ta sana'a sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yaran nan dai suke fitowa da mangarba da kwanansu za ki gansu da plus wala suna gida gida na Allah a taimaka musu da abinci idan suka je za su ci ɗaya ni a gabana na gani mm. ɗayan kuma sai su kai wa uwar eh, to su al'um al'umma ba ta da wani rawa da za ta taka a irin waɗannan matsaloli da dai an san akwai matsi na tattalin arziki wani abin kowa yana gidan kowa eh wani abun sai al'ummar sun furga tunda ita uwa ba ta iya fita kin ga yara ne hmm. ba wanda ma isan da kaina suke da can tsallake suke ba ma yan area na bane suke shigowa abida kin yadda yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai takai ake yi eh, shi shi sa ya kawo rashin taimakawar amma kin ga sabanin da mutum yana cikin wani hali makotansa na jikinsa su suke fara taimaka masa to amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa ta kai yake yi shi ya za zaki ga taimakon ya yi karanci har sai sun ɗauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci amma abun babu daɗi yaran suna yawan zagayowa nan haka mm. sosai kuma kin ga hakan yana taɓa tarbiyya mm. don hadda mata a cikinsu mm. kin ga wannan zagaya da suke kuma da magari ba gari ya yi duhu musamman yanzu da muke cikin yanayi na sanyi mm. da zarar sun zagaya inda babu mutane ɓata gari suna nan suna yawo kin ga kamar yadda ta ce sun ce mata ba na ashirin kin ga sun ganta sun ce ta bata ashirin za su iya ganin wannan mijin su ce ya basu to kin ga hakan ya taɓa tarbiyya ba kowanne ne yake da imani ba wani garin ya a basu ɗin za a ja ra'ayinsu mm. domin dan kuɗin da za a basu a nan za a ɓata wa yara tarbiyya gaskiya matsin rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiyya ya taɓarɓare taɓarɓare um, tattalin arziki mm. ya kawo taɓarɓarewar shi gaskiya ana cikin matsi a rayuwar nan domin wata da take gaya min wata 'yar makarantar mu mm. ta ce saboda yanayin da suke ciki ta kasa biyan kuɗin makaranta. yaranta da suke zuwa makaranta sun daina zuwa ta ce ta kai ta kawo har sai ta yi musu awara da safe sun fita talla sun dawo sannan suke samun dan abin da za su ci wanda da kuma ba haka rayuwar take ba amma yanzu abin sai dai addu'a ina mafita to ai eh, kafin mu kai ga ma mafita su ma makota su ma kuka suke ya irin wayannan al'umma ko in ce community din su ma bai ishe su ba to inda ake sayan yanzu siga ake sayan shi kwano ɗaya dubu hudu hada to amma ke zancen siga abin da za a sha sigan da shi ma babu wannan ya tuna ta zane kwanakin can baya akwai wata ɗaya da aka ce ta mutu mm. uban ya zo mm. yana ta kuka wai saboda rashin abinci mm. wasu ne yaran suka ɗau azumi yau su yi goba har yarinya ta mutu to ina al'umma to al'umma ma ya kamata yaya ne mu san mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bani mai yawa ba idan a duk a cikin unguwanni kowane gida zai fidda kwano daya ba bara gowon abincin ka ba fa lafiyayye kamar yadda ka ci ka fidda kwano daya ka ba almajiri ina ji za samu saukin rayuwa hmm. to amma rashin taimako ko tattalin arziki ya sa mutane sun zama marowata kowa kawai kafa kafa yake iyakacin nasa amma dai ne mafita da nake ganin to gwamnati ya kamata fa ta shigo Kaɗan kenan daga cikin tsaka mai wuya da waɗannan iyaye mata suka ce 'yan Najeriya sun shiga shekarar da ta gabata. Sai ku tare mu a shirin kallabi ranar Lahadi da karfe tara da rabi na dare domin jin yadda suke ganin za a samu maslaha. Nan kuma za mu dasa aya a shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa mu nufi jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka shekara da kuma inda iyali ke so hukumomi su ƙara zage damtse. Muna godiya ta musamman ga bakin namu mata 'yan gwagwarmaya a jihar Kano Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani. Sai kuma wakili mu baraka Bashir ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya sa wannan shekarar ta kasance mai cike da ɗimbin alheri ya ba mu zaman lafiya da wadatar zuci da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.